Taron ya nesanta dukkan Fulani daga ayyukan ta'addanci da nuna za a iya samun miyago a kowace kabila. Fulanin sun yi kira ga gwamnati ta rika haɗa kai da kungiyoyin Fulanin wajen samar da maslaha. Wakilin Lamidon Adamawa ga lamuran Fulani Dr. Abubakar Umar Gire ya ce in an ba su dama za a iya kawo karshen fitinar barayin daji a arewa. Matsayin sarakuna kullum abin da muke yi tare da shugabana mai martaba Lamidon Adamawa shine muna ba arɗoɗi farkon matakan shugabancin fulani shine ardo idan abu ya faru a nemi ardon wurin a bashi haƙƙin fidda wanda inda abun da ya faru nan in sata aka yi kisa aka yi barnan gona aka yi duk abun da aka yi shugaban da yake wurin a neme shi amma babban matsalan da shugabannin nan na gargajiya suke samu a matsayina na wakilin lamido adamawa duk wanda aka kama aka danganta shi da wata barna abun da ya sa mu na mu ba su iya yin aiki idan an kama mutum yau gobe a sake shi idan an sake shi kuma wanda ya kama shi nan a kansa zai koma Shi ma shugaban kungiyar matasa makiyaya Jam da Fulbe, Comrade Ahmad Muhammad Lamido ya ce suna ɗaukar dukkan matakar raba bara gurbi a matasan daga miyagun kwayoyi. Sannan muna iya ƙoƙarinmu mu akan mu aza su bisa turba da shawarwarin da duk ya kamata mu yi tun daga iyayensu da wannan yansu da dukkan wasu relative nasu domin mu ga cewa abubuwan da suke na miyagun abubuwa sun dena sun zama mutanen kirki sun riƙe iyalansu addini ya amfani da su. Kuna tunanin waɗannan za su saurare kuwa su dawo cikin mutane su daina abin da suke yi insha Allahu rabbi ai dama kamar yanda ka ji wani bawan Allah ya faɗa duka waɗannan abubuwa sos ɗinsu su asulin abin da ya sa din in ka tsaya ka duba zalunci ne Gamayyar ƙungiyoyin makiyayan ƙarƙashin Baba Usman Engel Zarma na Miyatti Allah ta karrama shahararren malamin Islama Musa Yusuf Asadu Sunna da sarautar Ardon Adalci don yadda yake wayar da kai ga fahimtar da al'umma halin da makiyayan ke ciki. Asadu Sunna ya nanata kiran haɗa kai a arewa don salama mai ɗorewa. Wala wannan abin ya kamata mu cire shi mu daina jin shi a jikinmu cewa wai duk sanda aka kashe ba fulatani sawa'un wanda ya laifi da wanda bai laifi ba kuma na rantse maka da Allah casa'in da biyar cikin ɗari na waɗanda ake kashewa ba su da alaƙa da laifin nan kuma ɗaya daga cikin kana so ka gane idan an yi kisan aka ce an kama ɗan ta'adda ce a nuna maka ina makamin da aka kama shi da shi zaka ga babu haka kawai ake yi da an zo bisa ga tuhuma sai a kashe mutane saboda haka tunda na san abin da nake faɗa ba hawa bane ba son zuciya bane kuma da dalili akan abin sai sa bamu damu ba kuma na tabbatar da ko an tafi sai an dashe sa wannan kuma maganar da muke a yanzu na cewa sulhu ne zai warware matsalar ko an tafi sai an dawo kanta. A nan Fulani sun buƙaci rushe dukkan ƙungiyoyin sa kai da suke zargi da ɗaukan mataki ba tare da dogon bincike ba. Nasura da Ma'il Hikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.